من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومن أحسن من دقيقة وتبت على لما الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدى الذي ومن يجد إلى أحسن من هدى أربعين دقيقة والذي بهدى عشرين دقيقة آه، وتنقى عشرين دقيقة شما وتشهد ميلادية 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke ko da kuma dace da dukkan alkhairi na duniya da na lafiya da na duniya su bayan da yanzu dai ba mu kuce ba muna cikin wannan lissafi masu barka wato ranar talata wasu kuma na fesa inda ya haifi zuwa gami a yau za mu tashi a kan namba ta ashirin da biyu shi ne masara wa abu lahabin wa zaujati wato halakan abu lahab da kuma matar shi abu lahab dai ba ba ko bane ko wurin al'ummar musulmi dan an yi bayani a kai ne cikin sura su cikin aka ce sunanta suratul masar wanda aka yi magana kan abu da hamsin nan suratul masar aka yi bayani a kan yadda abubuwa ke da kuma irin yadda yi ma Allah ko na fito ko yi ma addinin musulunci ko na fito wannan kisa ce na sura dukkan har da cikin magabata akwai wanda ya rubuta littafi kawai sunan shi abu da halkawa sai bayanan abubuwa a ciki sosai sai bayanin irin hadari da kuma hadarin da ke cikin mutumin kwaikwayi ko da ɗaya ne ma daga cikin halayen abu da balle kuma a ya kwaikwayi da yawa mun ta hal ba shi kaɗai ne mutumin da Allah ta wara ko ala ya waro shi a cikin alƙur'ani kamar da za ku gani kai tsaye Allah ya bayanin halaka shi da irin narko na azaba da za a da yawa mutane sun yi ba daidai ba wala bai ware sai dai faɗe su a matsayin kafirai ko ya su a matsayin hazzalumai amma shi sai da aka waro shi aka yi magana a kan shi da sunan shi aka yi magana kuma a kan matar shi da kai tsaye saboda nuna wa mutane mun ta har fara na masifan da za su shiga ciki Allah ta wara ko ta ala shirin za ga gashi nan na gani qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gashi nan tabbat ya da abila habu wa tabbat ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد har sai da ya kai ga yanzu duk da wannan sura sura ce ta Qur'ani amma lokacin mutane ba sa wasan karanta ta saboda masifan da ke ciki in mutum yi mutane ma ba daidai wani lokaci ta ta karanta mai tabbaci da kawai haka ne ko saboda sura ce mai narko a ciki to wani ko a karanta mai shi ma irin shi mai saboda mugu ne a zalimi kuma wallahi da aka karanta aka yi wasu da ita yadda ya samu wancan sai ya sami su haka take tana nan tana aikinta duk wani azzalin da za a ware shi a ita karanta mai tabbatar da malam ba ma da ne kawai shi ne matsala na taɓa gaya maka ko wata nana wani abokina ya je wajen wani babban limami malam ya ce mashi malam abubuwa sun rikice sun rikice ta kyau ne za a yi muku me za a yi muku da abubuwa suka rikice ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gaya maku komai da za ku idan kun samu kun fitina ta zo ga yadda za ku in matsala ta zo ga yadda za ku in matsala ta zo ga yadda za ku matsalar ku ya gaya mai a wancan rawan ya ce ba ku addu'a ce ba ku addu'a addu'a da kuke ta yi kaɗan ƙwarai ko kuma lalacewar mu ta kai saboda laifin mu rika yin addu'an ba a karɓa muke da mani a jikin mai karban ba daina karɓa yi ba amma illan shine mawani sun hana karban mana kuma la budda min zawal mawani da kulli shi kowace ibada tana da ta shurut na farko sabab abin da ya sa za a yi sharuf wannan ibada menene shi sannan baya haka nan sharuf sannan ba haka nan zawalu mani'a idan ba wannan da abin da ke ba za a karba ba misali yanzu lokacin sallah ya yi ai kaga mutum musulma lokacin sallah ya yi ai sallah ta waje ba kanta ga lokaci ya yi ga ta musulma kama ba ta yi kaga ba za ta yi ba me yasa ma'ana ya hana ai kaga ga waɗancan amma saboda ba wannan babu tana da tsarki ga ta musulma lokaci bai yi ba ta yi sallah ko kun gani to waɗannan su ne ake kallo ko a ina akwai su a kowane fanni na yi akwai su kai kakkasa kai tunani sosai a kansu saboda haka in an ce ga addu'a da mutum ya yi zai samu sai kai kai sai baka samu ba kai ne da matsala ba mai badawan ne ya ce ba ya daina badawa hasali ma wasu sun je sun an so kai ka je baka samu ba an sai ne ma gidi yasa akwai malami ne hana ko ma na inda mun yi bayanin sa mirara wata turaren misali muke bada a kullum in ce kai ne aka kawo maka kofin shayi wani mu ce kofin shayi ba kura ba saboda kada mu fita da hankali ne da mai inda ya yi kura da wani inda ya gane kan kura shi ne gani sai ce kura ko kura da shi da gaske wata rana mun je NTI ba wani kos da aka zagaya ga ba abinci wanda za a ba wa wanda suka zo ga abinci kala kala sai kala ba ce yi duk wanda ba yi wallahi ya ga wata wai kura a bayan masallaci to za ka yi ya ga gudan na ce to kai da za a ba abinci ga shi nan mai daɗi kala kala ce a a kunan ne ko shi ya ga gudan nan an ta kunan nan koyo da na musamman muka je ko aka zo gura ya je hada da wata ababa da ga kwamfuta da wani na kuma ya baki wadda ka je tire to kai yanzu to tire ne ka zan kwace abu ka zo ka ga wani kwamfuta tire da laya wadda ka dace wura yau da wadda zani da wuran da kowa da ita yi ta ban mata da aka yi zani da wuran da yau a tura wani jiran balangu balangu wurin mata balangu wurin kan zai wasu balangu da Allah saboda mu sai ba ta cin nama ba kuka ci a rafi haka haka abu ba ta cin nama kuka ci a rafi wallahi da su suka je wurin yi sai su za a jika wurin zai masu nama su nama a ci wannan na lokaci da za shi ga da kwanaki kyautatawa ta za wata hali a kyautatawar su a tsohon na wani banki kada wata rana su wani su ba ku kunya to wannan dai a takaita abin da nake so a kyalawa zan yi yanzu Manaji, an kawo shayi sai kowa aka ba shi siga a daure a leda sai wannan ya ɗauki tashi ya kwance ya zuba cikin shayin nan ya motsa wancan shi kuma sai ya ɗauki sigan nan a cikin leda bai kwance ba sai ya saka a cikin kofin shayin kuma ya motsa wanda ya motsa in ya ɗanɗana zai ji shiga ko ba zai ji ba wanda bai kwanci a leda ba in ya ɗanɗana zai ji shiga amma in ya rantsa ya ce wallahi akwai shiga a ciki ba shiga a ciki amma me yasa bai ci shiga ba saboda bai da ledan ba to ledan na ita ce mani na hana shi ya ji shigan nan amma ba dan bai sa shiga ba ya fito ko to yanzu ya kwana ya kwana motsawa in dai ba ledan nan ta fashe ba ba zai ji shigan nan ba shi ko ta kurba abin shi da daɗi saboda ne ya yi zawali mani mani sun ya cire shi shi ko wannan bai cire mani ba to haka ake idan akwai mani tare da kai kai ne ke da mani to sai kai ta yin abu ka gaba yi ba ba yi ba ne bai kai ne da matsala a jikinka mani'in nan in ba cire shi kai wato kai ko ina za a yi sai a je a samu kai ka shi duka ba samu ba saboda ba da ba da wani mani ya fi ko a ga lokaci ya yi. an ce maka ga lokacin da ake zaben ake karɓa da ka zo misali musamman ma na kusa da nuna an ce lokacin kiran sallah zuwa lokacin ta da ikama tun daga wannan lokacin lokacin na karba adda to kuma sai kana nan an kira sallan kuma kayi adda kayi a lokacin da za karba kuma kayi adda kuma ba karba ba me yasa mani ne tare da kai wani shi in yayi za karba saboda lokacin ba zai canza ba an san ba ta canza ba amma ya za a karban zawal albaya sai ta cire wannan manihin da ke jikin ka sosai da kuma suna da yawa ya fito ku sau da aka wannan da aka yi maganar da aka gaya mana abu lahab ga shi nan tabbat ya da a wannan ya da abi lahabin wato hannaye biyu na abu lahab sun halaka wa tabba shi ma ya halaka za mu ji bayanin da ya sa suke cewa suke amfani da yada kamar suke mutum ya yi halaka ko ya yi asara saboda ana ganin mafi yawancin abin da mutum zai yi na laifi ya jawo maka shi wata masifa hannuwan shi ne suke jawo masa sai a ce hannuwansa ko kuma mutum shi ne ya jawo ma kanshi to amma asalin abin sai a ce hannuwansa sun ja masa shi da kanshi ne ya ja masa sa wannan abin saboda su aka sun halaka ma gana an kuma lahu ba ma da dukiyarsa da abin da ya mallaka ya sana bai masa komi ba domin shi cewa yayi dan da aka mai gargadi aka ce sai ce in dai dan maganan wai lahira ne da wani abu to shi fa yana gani an je lahira ba yadda za a yi da abin da ya mallaka ba yadda za a yi a ce wulakanta a lahira sau za ka ba wani abu wannan abun ba zai gana bai amma bai masa komi ba ba zai masa amfani ba sai ya sula da wani zai konu a cikin wata irin wuta kun ga an sa masa nan na kira ne naran din nan dan a nuna sigan girma wutan na Allah kada ya san iyakarta ba ce sai ya nara ba za ka ce sai ya saboda ala nakira tufidu umum wa tufidu wannan at-tafsir tana nuna girmama abu a tadkhil na abu a ce abun nan kato ne babba ne wanda yake ba wanda ya san irin yadda yake sai Allah tabaraka wa ta'ala amma zai shiga wata irin wuta mai girma kenan wata irin wuta za ta lahabin wadda take mai zabalbala wannan wutan tashi take tana ci fal fal fal fal fal wa mar'atu haka nan tare da matarsa kuma amma da alhaqaba wanda take mai daukan wasu suka ce hamalatul hasan tana daukan tsegumi ta dauki maganganu fil waqar wasu suka ce tana cutar da manzon Allah ta hanyar da sa kaya ta sa abubuwan cutarwa akan hanya kai hamma da hannunta ma ta ko ta cutar dan wata rana daukan dutse ma ta yi da aka saukar da ayan kamar yadda za ku gani nan gaba da ta ji saukar ta dauki wani fangame nan koge wannan wannan ba marmara ta ɗauki ƙaton marmara tana neman mazan Allah a ruwa a jallo ina za ya tafasa mai kai ina ne marmara eh yawa eh yawa eh an a ko kasan marmara ko ne eh? bulo ana ana da marmara da al'amurin to ka zani a ina ka zani ka bauta kuka ji ana blog da walwala wanda irin na blog wani irin blog ake da walwala na shi ne blog kai wata bakar tsari kai ai an san kawai ya kira daga zariya ya ce wa kare ya biyo idan zariya ya wasu kuyaro a ce kawai Allah za mu wanda bai zauna zariya ba zuwa rika ba da misali da ni sai kirji da saboda ya ce ya gane ta wanda walwala ce wanda ake bulu ba san bulon da ake da walwala ba ke kai ka ce fulo ko wanda fulo ake da walwala ba ko da ci ko kace ba ka huta ka sai wani wani fulo a ya ke fulo da walwala ba gari ku ta zage ba wanda ya zage da yawa su kuma za ana yin fulo da walwala ba zariya fulo a dai ciko ka ce ce ana ciko muri ya tsaddare a biya ɗaya wata don da ke a ciko amma a kullum to wata kuma idan za mu tafi da wuri biyar da a tafi dai yanzu a dawo nan saboda haka dole tana sa abin nan ta ɗauka to tana zo ta cutar da fiji da hablum min masar aka ce a wuyanta akwai wata irin igiyar ba ta wuta wata irin wannan dan mu gane za a sa masa wasu sarƙoƙi ne a wuya su ne wannan ablun min wata irin masifaffar sarƙa ce za a sa masa zira'i saba'in za a rataya masa a wuya a ɗaure ta saboda aljaza min jinsin amal waɗannan abubuwan da ta riƙa yawo da su tana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ta gani sai ta ga masifa muguwan mata ce bai ma'anar kalma ba a rubuto a cikin tarihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka faɗi maza malam wannan matar ita ce mashhuriyar da ba wanda aka faɗi muguwa kamar ta wanda ta fitar da manzo Allah ku duba cikin wancan littafin na Sheikh Abubakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala da ya magana hadal hadith sai da ya jero mugaye mafi mugunta mafi cutar da musulunci mafi cutar da manzon Allah wajen mutum goma sha wannan mace tana ciki ita kaɗai ce mace da aka kawo muguwa ce da ma'anar kai amma kun ga sakamakon da Allah tabaraka ko ta'ala ya musu Abu Lahab hada huwa alladhi afrada Allah dhikrahu min kuffar Quraysh shi Abu Lahab wannan da za a magana shine kadai mutumin da Allah tabaraka ta'ala ya ware shi ya ambaci sunan shi daga cikin kafiran Qurayshawa a cikin Qur'ani ya ambaci wasu amma a cikin Qurayshawa shine wanda aka ware aka ambaci sunan shi saboda haka haka shi yasa waɗanda suka magaba da suka san Abu Jahal suka san muguntar shi ku duba waɗancan yaran da ake cewa Ibn Afra ayan Afra yara ne fa kanana suka yadda abu lahab yake cutar da musulunci yadda yake ma manzon Allah karar tsaye ko ta ina kuma su ga su yara mamansu kuma ga ta da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ga ta mace shi kuma Abu Jahal mugu ne mayaki ne bi ma'anar kalma ƴaƴan shi ma kuma mayaka ne daga sun ƴaƴan shi akwai Ikrama Ikrama ko kun san shine abokin Khalid bin Walid wanda aka yi magana annabi na bude son su musulmi saboda babban abin da suke da shi Khalid bin Walid sai da aka haddar aka hada da lallaci Allah ta wa ta'ala ya taimake shi ya musulunta saboda manzo Allah ya san wani ne Khalid bin mai yana cewa da Allah zai sa wannan bawan Allah ya karbi musulunci da wannan irin bajintan da yake a cikin kafirci a musulunci zai yi ka da ya yi kyau lokacin da aka je amu fatih makka sai ya haɗu da dan uwan shi tare suka zo umra wannan lokacin da aka yi maganar umra manzo Allah an yadda a bisa manzo Allah zai zo ya umra an ba shi da ya zo ya umra shekara mu zuwa Khalid bin Walid baya kan wannan kafin lokacin ya fara tunani ya ce ko dai ya guduma daga Makka ne kwata-kwata saboda ya ga sun fara wata musama su da manzon Allah shi abin da ya ɗauka kwata-kwata ba yadda za a yi shiri da annabi ya ce amma ya ga yanzu sun ce wai za a ba shi shekara mai zuwa ya zo ya umra ya ce ko dai ya gudu ne kawai ya tafi habasha ya je ya samu najashi ya ce ta kuma ya je wajen najashi ma akwai matsala saboda najashi yi shi ma ya musulunta ma an ba yanzu musulmai na can wurin shi suna gama cikin aminci sun je hijira to da kan ya je can ma matsala ne ya ce to wani kawai ya gudu wajen shirakla ya ce to amma kuma shirakla shi kuma kirista ne kai tsaye shi kuma ba kiristan ce ba shi yana kan aƙidan annabi ibrahim ne ta ba na kan ya je can ma zai zama kirista ya ce yana wannan tunani har shekara ta yi lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigo maka yayi saboda ka sai ce ko bai samu waɗannan ba shi dai ba zai ya haɗa fuska da manzo Allah ba zai gudu kawai koma bayan gari ya je bayan gari wani wuri can ya kwana hudu har sai da annabi ya gama kwana hudu zai fita daga makka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zagaya cikin makka yana kallon lungu lungu inda ya saba sannan yana yaro wannan ana cewa zikriyat na ayyamus ba. har yanzu akwai wannan abu in ka je garin ku kauyen ku inda ka haife ta inda cibiyar ka take kakan ji wani irin iska ya bambanta kai ta jin kamar ma ko ka koma yaron ne ka rika kallon wasu abubuwa cikin kwakwalwarka na da suna dawowa kana tunawa da wasu inda ka sani kana tunawa da wasu wurare da ka sani inda ka je wata rana ko faɗowa ka itaciya sai ka gane wurin ka ce nan wata rana faɗowa ma kai wannan su ake ce ma zikriya na ayya ba suna kada hankali matuƙa iska kadai na ƙuruciya in ka tuna shi wata rana kakan yi kuka domin in ka tuno da wurin ka tuna da iskan da kake sha lokacin da ba komi a kanka komi ma ake yanzu kuma iskan da kake sha ka shiga kamar ka shiga ɗakin biredi in ka tuno ka kalli bambanci ba ma gane ba ko ba ba tuno wannan da fa komi maka ake yanzu ko hidima in ta taso ma wata nan da safe kaji wata sai karar sayin da za ka faru to a ya masu ba to za ka mai sai rika duba yana kallon lungu-lungu yana tuna maka yana tuna maka can sai ya juya ya kalli wani wanda ake ce ba walid bin walid shi dan uwan Khalid bin walid ne abun nan dan uwan shi ne kun da ya khalid bin walid shi kuma sunan shi walid ya aka sa sunan baban kamar da yadda muke yanzu sai sa sunan baban shi to shi kalci sai baban shi kuma aka sa walid bin walid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kallai sai sai ina khalid sai shiru ya ce insha Allah Allah zai roma da shi sai sai irin khalid bai kamata ya jahilci musulunci ba kuma irin wannan bawan Allah da Allah zai sa ya karbi musulunci bajintan nan da yake a kafirci ya dawo da ita cikin musulunci da mun karrama shi sannan kuma da mun gabatar da shi akan ma da yawa saboda kwakwalwar da yake da wannan ya sa ɗan wannan nashi ya ji ya ji ya ji son wannan abu da dan uwan shi ga yadda annabi ya kira shi ya ware shi kadai ya ce na sale sai ya rubuta mai takarda da za su tafi maka domin za su ban maka cikin kwana hudu sun gama za su koma madina sai shi ya rubuta takarda ya ce bismillahir rahmanir rahim zuwa ga ɗan uwa na sale ya ce sale irinka annabi ya yi magana sai ya kotu ya annabi ya ce irin halin bai kamata ya jahilci musulunci ba ba zai musulunta ko mun karrama shi da ya ba da karfin nan nashi a musulunci da mai amfani sai ya ba da takarda aka ajiye mai a gida tunda yan gidan gidansu ya dawo ya karanta takarda ya gani ya ga wannan takarda wannan Allah ta baraka wa ala ce ke so ne dalilin yin da yake ba domin daga nan kawai yanke shawara yi kawai zai kasa madina ya je musulun ta kawai to na kasar da ya je ma ba jira ya aka ba shi kalmar shahada ba yana zuwa ce ma nabi ya riga ya musulun ta ma kawai da aka togo kuma suka zo suka haɗu da shi da wani abokin shi ya samu abokan shi manya jigajigai guda biyu ya ba su shawara suka ce ai su mutuwa ta bi musu soyuwa a kan su musulunta har ya tafi shi kadai sai ya haɗu da wani abokin shi sun fita bayan gari suka samu amur bin al'as shi ma zai fita madina da suka tafi su wannan kuma sauran ku karanta cikin adal hadis zawo na ke zuwa zawo a zawo zawo na ce wannan suna digadigai ne to shi ikrama shi ne ya kawo magana abokin khalid bin ne haka suke tare duk wani mace yaki tun da suke yaki a jahiliya ba su taɓa yaki ba tun suna nan su biyun nan a ce an samu nasara a kansu sai lokacin da suka fara karawa da dakarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da daga nan Khalid ya fara tunani amma Khalid ya riga abu wannan ba iskara ma musulunta amma jigajigai ne ba kamar yadda dai kuka sani ana maganar wasan duniya na yana kwatanta ana magana yan kwallo sai a ce akwai cycle waɗanda su biyun tun suna nan da duk ɗaya bai sai a rika jin tim ɗin nan yau da yayi raka akwai raka a tim ɗin nan saboda wani bai in wannan mai na a ce akwai raga kafin ina in ko suka haɗu su biyu suka dinga jera suna ba juna wannan nan da nan suna kai kwallon cikin raga to kuma haka Khalid bin Walid yake da shi da Ikrama bin Abi Jahl radiyallahu anhu to da aka bayin Allah ne jiga jiga bi ma'anar kaina lokacin da Ikrama ya musulunta sai ya ce to yanzu ya yi abun da duniya ba za ta mance da shi ba a cikin kafirci to yanzu kuma sai ya yi abun da kuma tarihin musulunci ba zai manta da shi ba a cikin musulunci don haka sai ya yi ɗaya da ɗaya abun da ya yi a kafircin ta to sai ya goge shi kuma da abun da zai a musulunci ya ci wancan a su na sai ya linka mako da kamaji sai ya linka sai ya linka duk bannan da aka yi za ta dalilin shi aka yi ta kafirci to yanzu sha Allah a musulunci sai ya goge ta ya linka abinda zai samu a musulunci sai ya linka wancan sai sa da aka ji yaƙin yamama aka yi tara kuɗi ana cewa ya bari haka dan ya ce makali dan kali ne komanda a shi tun da aika da komandoji sun yi shahada kali ya ɗauki tuta shi kuma ana buga da shi kali yana ce yana gaya ma kali cewa yana faɗa kali na ce mai ikrama a bar abin nan haka ne yana ce kali sai kana da sawali kari gani musulunta kayi abubuwan ban mamaki ka ban ni nima yanzu watakila in fanso na da wannan rana yau rana ta ce kawai ka ban ni kuma sun faɗa wurin da su sai ta a cikin tarihi manya-manyan yaƙoƙin da aka ce mu sani wannan yana ci wannan yakin na yamama abun nan ba su yamama ko shi ne ko hmm, abun nan ba shi wannan to dai shi ne da haka waɗannan dai su to kaga ɗan abu jihar ne wannan ikrama sau da kaga dole za tsora tsora abuja shi kai shi namiji ne bi ma'anin kalma ƴaƴan shi kuma yana da yaya to sai waɗannan yara su suka ga su tana bakin ciki a matsayin cewa ita dai da namiji ce ta je yaƙi kawai ta kaso abu jahal ya ishe ta shi kenan domin yadda ke cutar da manzo Allah nan ta daukan sa ta huce sai yaran suka ce kwantar da hankali ki mama za mu dauko miki fansa tana ganin su yara ƙanana ta ce wa haka haka yaran nan da aka zo ya aka tafi ana zuwa wannan yaƙi da badar aka zo aka abin nan ba suka zo malam kawai sai ga yara guda biyu ɗaya ya zo ya tambayi wato abdurrahman bin auko ya ce mashi wai ya ce da allah ya babba wane ne abu jahal dukkan yaron nan ya mamaki kaji zai kaci abu jahal ya zama wallahi insha Allah da babba da abu jahal ko dai sun so yana ga sai abu jihar kawai na? Allah zo ya ɗan bai zaɓa da abu jihar ban ba ka ce bai to ai sha Allah Allah ya babu ba ni dawo da wuta zan duk sai an fara mai da sun gaishe to shi abuja ko eh to ka gani soje za ta ɗauke to Allah dai kiyaye ta alhamdulillah saboda haka sai aka ce sai suka je sai ya tambaya sai ina Abu Jahal ya ce yaro me za ka yi kai ko da Abu Jahal ya ce so yake kawai ya wannan takobin na ya sha jinin Abu Jahal ya ɗauko fasa ya ce ka san wane ne Abu Jahal kawai ya ce kai dai ya nuna mai ce, ya ce, in ya zan nuna mashi ke shi abin da ke so kawai kenan ya tura haka sai wani yaron shi ya ƙara tambaya ce ya am ce kuma yaran nan duka ba su shirya su kai ba haka wannan ma ya tambaye ce yace ba fa kasan Abu ya ce a ah, me za ka yi da Abu Jahal sai ma yace so ke maganin abuja Jahal shi abin da ya kawo shi kenan kawai matsayi abin nan da Abu Jahal yace ta lallai yaran nan amma bari na gaishe zan nuna maku su da ko aka fara faɗa kawai na yara suka ce ya ce ga su ya ce ga abu jihar ya ce wallahi yaran nan bai san wanda ya riga wani ba da ya nuna masu abuja hal da suka yi wani irin rimi suka nufi abuja hal din nan ya ce shi dai bai san wanda ta komi shi ya fara sauka ta abuja hal ba da suka tafi suka je suka farar da shi ya faɗo abu shi kuma ikirama yana wani wuri da ya ga sun je sun farar da baban nan da ya taso ya samu ɗaya falle shi da ya falle mai hannu hannun ya kusa gutsurewa sai da ya kusa cire mai hannu ɗayan kamci mai mara yiwa amma shi wannan ɗayan da aka falle mai hannu duk da haka nan bai damu ba ya sa sai aka ce sai ya sa ya hannun yana ɓata mai da abin nan ba saboda faɗin da yake yi sai ya sa hannun ya sa hannun a ƙasa ya tashi ya cire sauran fatan yadda sauran gundumbulin hannun yara ne saboda wani wurin kuma ka ce a'a sun rayu har suka je ma gaba annabi suna gardawa suna cewa wannan na cewa shi ya riga wannan ya ce shi ya kashe wannan ya ce shi ya kashe sai annabi ya ce ku nuna man takubban kowa ka ga kan koyi su shaɓe shaɓe da jini yake duka bugun kashe shi kaji yara ne kuma za su hake mata ibna afra maman su afra sunanta ta ce to ita yaran da sun gama mata komi ta san ta haihu waɗanda suka yi maganin abu jahal da dalilin da aka yi maganin abu jahal yanzu ta san ta haihu mun ko zo sai mace ta haifo ɓarawo ta haifo ɗan iskan gari yana kashe mutane wai amma wai haka je ta sai da gida wai abin kurkuku a budo shi kuma wata rika yawa kuma ba malamai kuɗi wai sai an da a shi bayan fashi da ya dace ya damfara ma wani almakashi ya kashe mutum da almakashi ya soka ma mutum almakashi a wuya sai da ya bullo ya kashe shi wai kuma an zo an kama wannan dan wai wasu ta je ta sai da tsakuna wai kuma tana ba malam wai a jaya a da wai a budo dan shi wancan dan da aka kashe ta sai mun ga mu azalin baya ba dai bane haka an san akwai soyayya ta da amma dan nan yayi ba daidai ba yayi ta'addanci sai a goya mai baya wato kenan wasu ma su gani ni. mutum yara su suna almakashi su duka matsalewa da an fara gardama ko yaro ya dauko almakashi ya kurma wani a wuya kuma dama sai ya yi mai sukar da ya san ba zai tashi ba mutuwa zai in ya daɓa mai a wani wuri ba sai ya ƙara zarewa ya ƙara daɓa mai a wani wuri yadda dama da ka gani kawai ya yi mai na sai ya kashe kuma sannan ya yi wannan an zo an kama shi mutum ya je sai da kayan shi dara shi ya je ta abu shi ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da ɓanna ba daidai ba ne haka ba daidai ba ne zalunci bai da kyau kowane ne ya kamata ya zalunci ko ɗanka ne ya zalunci kaka goyi bayan shi na ka wannan shi ne abin da suka yi shi wannan gashi nan aka ware sunan shi ga sunan shi nan وهو أحد أعمال rasulillah? Kuma sannan gashi ne daga cikin babbanin manzon Allah ko kaga kuke ganin shi yasa da ba ta da amfani ba cikin imani yadda yake da dangantaka yadda mutum yake yana da alhaka da wani in dai ba addinin nan ya ba matsala ce shi yasa aka ce ranar kiyama za a ce al-yawm aba'ul ansaba wa arfa'u nasab yau rana ce da za a ajiye duk wata dangantaka sai dangantakan mutum tsakanin shi da Allah kuma wani wani annabi sallallahu alaihi wasallam yace man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi a lahira ne da shi baya to dangantaka shi zaman shi dan wane ko dan wane ne ba zai fito ba zai fito da shi kusa kusa ba da aka saukar da aka aya aka ce wa anzir ashirata kal aqrabi ka yi yan uwanka na kusa gargadi kaga babbannin nasu kira kira yan uwansa kira kabilan yace kowa ya aiki ba zan iya muku komai ba wurin Allah aka kai ƙarshe har ya kawo kan diyarsa ya ce ya fatima abinci muhammad salimin ne min mali ya fatima ya tambaye ni abin da zan baki na dukiya ta in baki amma wa amali amma baki aiki wa inni la ugni anki min Allah shay'a ranar kiyama ba zan iya mallaka masu komai ba wani wurin ya ce kada mutane su zo ranar tashin alkiyama kowa ya zo da aiki wani ya zo shi yana takama da cewa shi ga alaka shi da ni ba zan nema kowa komai ba nan saboda wanda ya yi imani aiki na fara shi kenan shi yasa da ake maganar ceto akwai ceto alakira za a ba annaba ceto za a ba mala'iku ceto za a ba su alhambari za a ba malamai za a ba mummune za a ba iyaye za a ba yaya amma ceto duka gaba ɗaya sai da aka kule shi karkashin sharuɗa guda biyu farko izini ga wanda zai yi ceton na biyu izini ga wanda za a ceta shi wanda zai ceto sai an ba shi izini illa an ya zana lahu liman ya sha wa ba, sai Allah ya ba da izini ga wanda ya so ya ceton wa ba sannan ya yarda kuma da wanda za a ceton dole ne ba mai ceton ne zai ce zan yi ceto ba kuma sannan an ba shi ceton ba shi zai ce zan ceci wane ba za a ba shi jini ne a ce wane ya ceto sai kuma a ce ceci su wane ya dan fito ba na saba ce kallo ba na aka kada mutum ya dauki wani rudu ya ce har ma wanda shi zai jima ya dauki ceton ma kai ce ma shi zai yi da dinga shiga yana ci yana yana shiga yana da wannan rudu dunan shi wa huwa ahadu amani rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasmuhu abdul uzza asalin sunan shi abdul uzza bin abdul muttalib sannan ba haka na wakun ya turu abu hutu ba asalin alkunyarsa haka yake da farko lokacin da aka zo ne lokacin abin nan ba aka fara ya karkace aka fara ce mai abu lahab wa ma sun mai abu lahab an ce masa abu lahab ne shiraki wajihi wani na wajinatai shi kai, aka ce ana ce mai abu lahab saboda lokacin da ya fara faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musun wannan abin da an ga fuskar shi tun lokacin za a ganin alamar wuta a cikin fuskar shi fuskar shi tana da wani abu na haske kamar wuta tana da balbala kuncin sunan mukamukin shi ana ganin alamar kamar wuta ta fara gaba cikin duniya wata anna aikun ya tuhu min jinsi amali kun gani kamar dai an mai alkunya da abu lahab saboda sa wannan na bangaren aikin da yake yi wa ma'aluhu ila zatin lahadi da cewa makomansa zai koma cikin wuta ne mai zabalbala ita ce jahannan. wa bi'sal masir ita ce wutar jahannan ta mu nan ta zama koma azan Allah wa jaran wa imra'atuhu ummu jamil matarsa ana ce mata ummu jamil wasu muha sunanta arwa min Harbi min umayya sunanta kenan ko urwa urwa ba mace ba namiji bane urwa ita sunanta binta harbin min umayya bin umayya ya hab na umayya ne وهي أخت أبي سفيان فهو أبو سفيان هذا من يمكن وكان ولقد كان أبو لهب كثير الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوسي ونن أبو لهب يا كتن سيمي يوان توتر واني لمن الله والبغض له ما يكون من الله قطع قطع والإزراء ينا ولاكن كمن الله ينا ريناش والتنقص له والدين ينا رجم تنشم من الله لنا الدين دبا ونبجي وانظر إلى نموذج من نماذج كان أبي لهب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عادها في اليوم الأول للدعوة كالورة ميكراتي ومثال ذلك جني إذا مثالي دع أبو لهب يي ينونا إلى لش اللي ينونا وجن فقد دعوة من الله صلى الله عليه وسلم وندي ya gaba da ita tun ranar farko da دعوة ya fara ما tun سمونا الله صلى الله عليه وسلم وانا شينا sallallahu روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد وكان جاهليا فأسلم الشيء wannan ya zama jahiliya dan jahiliya wannan ne amma Allah ya taimake shi yana cikin mutanen jahiliya amma da ya musulunta kuma musuluncin shi ya kyau qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam fil jahiliya yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a farko kafin musulunci ya fara wajen abin nan fi fi suq idil majaz a wata kasuwa da ake ce masa zulmajaz kun san wannan shahararren kasuwa ce ta jahiliya ta larabawa da wa ya yaqul na ganke na cewa ayyuhan nas ya jama'a qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah tuflihu idan kuka yi haka za ku rabauta ku faɗi kawai la ilaha illallah za ku rabauta wannan su mustami'una alaihi mutane lokacin sun taru kuma suna ta saurare suna ji alamar zasu su ansa ana nan ko sai wannan mugu ya zo a wara'ahu rajulun wazi alwaji akwai wani mutum da shi nan bayan shi mummunan fuska ba kyan gani a wal sannan mai wani idanu kamar garki wala kwala idanu da ke ta tutu ne wal kuma wanda yake da abun nan din idanu sun burkuce mai juyayyen idanu shi ne wal wanda yake da hararagar garki zuba da rai yana da gashi wanda aka raba biyu haka aka tsaga ya kulu yana cewa innahu sabi'un kadhibun yatba'uhu ay haythu dhahaba yana bin manzon Allah yana cewa karkatacce ne makaryaci ne yana ta bin manzon Allah duk inda ya tafi sai ya bi shi aiki shi kenan annabi na faɗi shi yana bi yana rusa annabi na faɗi yana bi yana rusa ko wa sa'altu anhu sai ne na tambaya na ce wai wannan wane ne ko wannan mugun mutum haka kamar yanzu wannan mai mai daraja mai kaza yana faɗin magana yana wulakanta shi shi mai mamu labari kenan ko yace sai ya tambaya wai wannan wane ne sai aka ce faƙalu hada amu abu lahab wannan bakon annabi ne abu lahab ba wanda zai hana shi sai za lokacin da aka yi sirari mai miraj shi ai daɗi ma yi domin yana ganin ma an samu in da can ma ba a samu hanyar rusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba samu da annabi aka yi sirari da miraji da shi daga gidan shi uwarsa wanda ake ce ma ummu hayan dan da nan ya tashi ya zo haram maska daga na ta tafi da shi inda aka tafi subhanallahi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآيات فجنان يتأسو to da ya tafi daga nan ta ga baya nan ya dawo ya zo ya bata labari ya ce da kika ga nan ɗauka ta aka yi daga nan na je masallaci mai alfarma daga nan aka wuce da ni masjid al-aqsa daga can na tafi sama kuma gashi nan na ta cikin Allah ruwa mana asiri in dai mun yadda da abin da za ka faɗi gaskiya ne amma mutanen Makka waɗanda suke jiran dama su rusa ka in ka bada wannan labarin gaskiya ba za ka yadda ba dan Allah kai duru kaka gaya ba sai ce ai ko zai dafa biyu wasu Allah ya ba kan na an zo sako na tafi zama an ba da sallah na an zo sako za ba zan gaya musu ba aka ce washe gari ko Abu Jahal ya zo ya gaishe ya ce to yau kuma ba sabon labari ba sabon labari ne eh, ba labari daga sama ba wani abu ba ne dama don ya je ya ba da labarin ya sauri ya tafi ya ce to yau kuma ga sai ko ce akwai babban labari ya ce to to to to a gaya wani a gaya wani a gaya wani babban labarin ne me ya faru ya ce jiya da daddare ba sun kwanta a an daukar daga nan masallaci mai alfarma daga ka'aba sai da na je ka'aba daga nan aka daukar zuwa masjidul aqsa daga nan sai sama ya ce sai aka yaya ya fashe labari ya gaya mai ce kaji kaji yadda aka yi kaji kaji yadda aka kamar amfani ya tafi shi samun manyan makke ce ma ya ma a shara yau kan ma zo ku da labarin da tun da tun tun ba ku ji abin da ɗan ɗan kwana za a yi maganin ƙarye shi ba to yau gashi nan kun ji tashi ne wai jiya daga nan ya tashi daga nan masallacin ya tafi masjid a kasa daga can ma wai bai ma tsaya nan ba ya wuce sama to ai ko can ya ce ya je ba za mu yadda ba je ma har ya wuce sama daga nan ya tafi sama wai kuma har saman ma ya zo sa kenan kun ji sauran a gaba na an bano kafiri kafiri ne imanin gani kafiri kafiri ne to kuka zo ko ga labari sai a za a kuro shi aka ce ai a san a kure shi inda ya ce ya je masjid a kasa mu zaunar da shi kamar muna so mu fahimci abun kamar abun na da fa'ida wurin mu sai mu mai tambayoyi ai mun san bai taba zuwa can ba mu tambaye yaya san yake ya masjid a san yake ku ko nan shahararru ne wajen zuwa wurin kun san koyi na wurin to ba sai mai tambayoyi ba mu ji to shikenan a yi haka din kuma an yi mhm. saboda haka wannan shi ne abin da su haka su Ah, abu ne shahararre tsakanin su ya ce ba su kulu ku ce la ilaha tuflihu wa nasu mustami'u na haƙaula wannan babu warawar bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma annan sallallahu alaihi wa sallam kharaja ila al-baqaha annabi ya tafi a wani wuri ne a makka ana cewa baqaha wuri dan duwa sunna fa sa'ida al-jabal ya hawdu fi fanada ya sabaha wannan shine da kiran da ake a jahiliya in ana so mutane su taru a lokacin abin da ake masu kenan kina ko wani abu da ke faruwa gani a yi fasilama a ilayin kuraishe sai ko kuraishawa suka taru fa kala ara'aitum in haddattukum anna al'aduwa musabbahakum aw mumasikum antum tusaddiqunani a kuntum tusaddiqunani yace idan na ba ku labari yanzu na ce maku abokan gaba sun yi maku asubanci za su zo su same su. ko ko sun yi maku yammaci za su zo su faɗo maku za ku gagganta ni za ku ba za ku yarda da maganar nan ya tambaye su kalu na suka ce za mu gagganta saboda ai baka taba ƙarya ba baka taba faɗin abubuwan mu gaba haka ba ne ka ji abin da suka ce kala fa inni kun lakum to yanzu haka ne tunda kun yadda ni mai gaskiya ne to ina maku gargadi bayyana a azabin shari'a da bangaren wata azaba mai tsanani ga wanda bai imani ba in ba ku imani ba akwai azaba mai tsanani a gaban ku wa kala abu lahab alhada jama'atana yanzu dama saboda wannan ka tara mu yanzu dama dan ka gaya mana wannan magana ka tara mu ya ce tabbal laka Allah wata ran ka kai ko halaka ta tabbata gare ka dama saboda wannan ka tara mu aka ce dab lalle ka tafo ka taro ma abu lahab wannan kalman ma da ka faɗi to ta dawo kanka sai aka ce fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala tabbat yada abi lahabin wa tabb shi da yace halakar nan da tabbata to ita shi ya halaka qultu wa kadhalika kanat imra'atuhu awra haka nan matar shi ita ma ta kasance aura ummu jamil shadidatul adawatu lillahi wa lirasulihi mai tsananin gaba ce ga Allah ko mai tsananin gaba ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn kathir rahimahullah ta'ala ibn kathir ya ce wa lam yaqdi Allah lahu wala min ra'atihi an yu'mina Allah tabaraka wa ta'ala bai hukunta ma Abu Lahab ba da shi da matar shi Allah bai hukunta su imani ba wala wahidin min wala ko da ɗayan su ma a ce ɗayan dukkan su su wala wala su ba a basu su imani ba ko irin na munafukai irin wanda za su yi tunda na munafukan ma ai da amfani to amma ko na munafucin ma ba su yi ba wanda za a ce su yi a bayyane ko su yi a boye ko su yi a asirce ko su yi a babu kwata-kwata وكان هذا من أقوى الأدلة الباطرة على النبوة الظاهرة wannan ke nuna cewa yana daga cikin manya-manyan dalilai da ke nuna annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fili inda wannan mutane da ashe nan kuma annabi ya bada bayanin su hiya dalilun wadihun ala nubuwa wannan dalili ne a fili wanda yake nuna annabtakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ba shi labari cewa sun halatta da matar shi gaba ɗaya kare kenan kwata kwata ba imani ba kuma ita wannan matan babban mata ce yawo take a gari ma in ta ji an duk inda annabi ya yi bayani ta je ta sa kaya ta bi ta cutar sannan kuma ta rika zagin manzo Allah ita je da ma kiran sunan shi bayan kuma ta san sunan shi ta san komai tun yana yaro amma yanzu kawai sai ta taso ta ce ma ba sunan shi muhammadu ba sunan shi ma muzamman ta ce sunan shi kenan muzamman maimakon muhammad wanda kowa ke yabo duk duniya da halittu da jama'a da komi ku duba har dutsen hudu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai dutsen hudu ba ya gaishe shi sai jamal ya ce hudu jamalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutse ne hudu yana son mu ma muna son shi tsakuwa ta shiga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tazwiji loma abinci ta yi tazwiji ta yi mu magana ta ce ya la ya rasulullah la ta akulu ta'am fa inna ta'am masmumun dukkan waɗannan suna gina manzo Allah amma ita ta ce ba ma sunan shi Muhammadu ba sunan shi muzammaman saboda haka take cewa muzammaman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina yana can da ne. haka take cewa don muzammaman jabin gargi ne shi muka saba ma dan mun saba mai ba wani abu dama abun zargi ne wa amrahu abaina al'amarin shi kuma kwata kwata ba ruwa ba za mu yi ba ودينه قل ودينه ودينه ودينه قلينا الدين كما برامي با من يواسي دا ba za mu yi ba. haka take yawo tana ba inda ta ganshi ya taho kamar waka tana da mutane muzammaman asaina wa amrahu abaina wa dinahu qalaina tana tsokanan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam sau da aka aki ba ta samun muni mummunan mummunan nan ba ya fi tsoko? walamma aji ma banu hashin da tiyada ta abi talibin ala himayata nari sallallahu Alaihi wa sallam yayin da banu hashin suka yi taro suka abin nan ba da tiyada ta abi talib cewa zai kula da manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam saboda ga yadda aka yi babban shi ya zo mutuwa ya ba da amana shiga wannan wajen abin nan ba wajen abu tsari a kai magana shi abu tsari in kuka diba ta cikin wannan littafin da aka yi magana wanda ake ce ma mawaƙif imaniya lil mar'atul muslima da sheikh wahid wannan sheikh abu amma wannan wannan wannan wannan mahmud masri to a littafin yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓan ma manzon Allah gidan Abu Talib ne ba dan Abu Talib din yana da kokari cikin ƴaƴan abin nan ne cikin cikin ƴaƴan shi Abu Talib ya fi kokari amma sanadiyar matar shi saboda matar shi tana da kirki matuƙa sai Abu Bakar ya kalli cewa ba inda kakan ya kalli cewa ba inda annabi zai samu rangwame sosai kamar a ce yana karkashin Abu Talib saboda matar shi tana da kirki Fatima din abin nan ba bin ta'asar kuma gashi ta zo musulunta gashi nan da abin da take wannan sai yasa kuka gani annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce lokacin da ta mutu ya tsaya ya ce wannan baiwa Allah bai sa abin da zai biya ta ba bai sa abin da zai ba har cewa yayi ma yana ganin Allah ya zaban mai wannan baiwa Allah ne ya tashi a ɗakin da saboda ya zama an kwafe mai makwafin mahaifiyarsa ya ce domin duk abin da mahaifiyarsa yake ganin inda tana da kayan wannan mafi ba kwauna ku ji ba duk abin da yake tunanin da mahaifiyarsa tana raye za ta yi mai na hanan da tausayi da kyautata ya ce bai wa Allah nan ta yi masa domin daga cikin abin da mutum ke tsammani a mahaifiyarsa takan ki cin abinci in bai ci ba takan ki sa sutura in bai sa ba takan ki bacci in shi bai bacci ba ya ce har sai da aka kai ga duk gaba ɗaya suna da 'ya'ya amma yayin da ya fi ta ce za ta iya boye abu saboda shi za ta iya rasa komi na sutura takan yi mai sutura ko da kuɗin ta na ƙarshe kenan ko da sauran yaran ba su samu ba yayin da ta yi ba kun gane sannan iya kwanta da aka ce za ta ɗaukai ta kai shi cikin ɗaki takan canza mai wurin kwanciya inda take ganin ya fi dacewa da shi da ya da yayan to aka lokacin da ta mutu ta musulunta ita Allah ya taimake ta ta musulunta lokacin da ta zo ta mutu annabi ya bakin ciki matuƙa akan wannan lokacin sau da aka ce da aka tona kabarinta sai ya je ya shiga cikin kabarin nan ya fito sannan bayan haka nan ya shiga ya ɗauko wani gyauto na shi ya ce a sa masa aka tambaye ba mu taɓa ganin kayan haka ba duk da ya shiga na kabila amma sai aka ce da ya mata wannan aka ce me yasa ya yi ya ce ya yi haka ne saboda kada wannan baiwa Allah ba ni da abin da zan biya ta aka abin da ce ne shi ne nake roƙon Allah ya mata afuwa na shiga kabarin ta saboda kada ya masa azabar kabari na sa masa waɗannan kayan saboda kada wuta ta ba ta ai mata kwalliya da a aljanna ta bai da sa wata kayan ya to to da ka ta sosai ta yi masa abin da abin ban mamaki kuma ita ce mai yawo zalim wannan alibi na bizali da ka abin nan daga Allah ne saboda ka ce ta ake girmama ta ana darajanta ta sosai tana da matsayi aka ce kun ganta ita ita ga ta ita matsayinta na yadda annabi ya bada a wannan ya aljanna ce ɗanta yana daga cikin wanda aka yi masu shahar aka yi mai shaida da cewa asharul al'asharatul mubashari na bil janna sarakuwarta diyar mazan Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa Fatima ita kuma ita ce shugaban matar nan aljanna jikokin ta ɗaya biyu da ta haifo ita abin nan su ne matasa samarin 'yan aljanna ta na biyun shi ne tsayya 'yan aljanna zai tashi cikin mala'iku shi ne ja'afar bin abi talib aka ce saboda haka wannan mata babu matar da take da matsayi a lahira kamar irin tana da matsayi babba ga 'yan aljanna ga manyan diga ba wani abu bane haihuwa haihuwar nagartacce ko nagartacce idan mutum ya haifi ɗan da ta dalilin ce shiga wuta da bai haihu ba da ya masa ya fito shi ne da aka wannan shi ne abin nan to wannan saboda aka ta bajinta babba take da shi ya bi zari ala imayatin nabi sallallahu alaihi wasallam walau lam yakunu ala dini za su tsare manzon Allah ko da ba za su yi addinin ba wannan talbiyatun lidaf il asabiyyah al qalbiyyah wannan ai kabiliya ko wannan shi abun nan abun nan saboda wannan dan amsa wato wato bambanci na abin nan da ake shi kishin kabilanci na abin nan din su sai za su kare shi kharaja abu lahab ala ikwati shi ko abu lahab ya fita daga wannan yace shi ba zai bi su ba wannan ra'ayin da suke da shi gidansu ne amma dai wannan ra'ayin na cewa za su kare annabi shi bai goyi baya ba wa halafa alaihim quraish ya je samu wasu abokan quraisha ya je abota da su yace kawai masu fada da annabi kenan ya je shirya abin nan da su wa kana qad khataba bintai rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma fa shi din nan ya nemi auren ƴaƴa na manzon Allah a lokacin yana nema wa ƴaƴan shi ƴaƴan manzon Allah za a auren dangi kenan ne abun nan ba ya nemi a ba shi auren su ya ba ƴaƴan shi wannan ƴaƴan na manzon Allah shi ne Ruqayya wa Ummu Kulthum waladai li waladai a kawala bi ta da ya ba ƴaƴan shi su biyu kafin a aiko manzon Allah an yi auren ma falamma kana fil bi'tati yayin da aka zo aka aiko manzon Allah saboda matsalanciyar gaba amara kuma bi tsalikihima sai ya umarci ya'yan ya je su sake su dama in ne nemo muku ko yanzu ku sake su zan nemo muku wasu a wurin shi wanda wai suka fi waɗannan hatta ya kula kahilu muhammadin bihima alaihi wasu alaihi salatu wassalam wannan yayi ne haka dan saboda ya ƙara wa manzon Allah nauyin ɗawainiya cewa in aka sako su ai zai ji nauyi su ma da zai yi ɗawainiyar ‘ya'ya mata tana da nauyi babba to to yanzu an sako su gaba ɗaya suna gidan miji an sako su yanzu kuma kowane mutane aka tafi. galibi na aka matsa wani lokaci sai su ga bari su yi shawara su ɗauko wani abu su ɗoro ko su ɓalle wani wuri saboda suna ganin sun yi haka mutum zai zama mashigul a wancan ɓangaren yanzu in suka yi je can to yanzu nan an ƙyale na to ba su san kuma abin nan mafita daga wurin Allah ne ba in kaga kana dariya Allah ne so in Allah bai so ba duk yadda za a yi raka dariya ba in kuma ka fara dariyar nan ba wanda ya ce ka kuka sai shi ya kyale ka ya fito ma'anawiya ce wana ba an samu daga ba nazala fi abi lahri aka ce wannan aya ta sauka abin nan ba ta sauka ne wannan ayan ta sauka ne akan abila da ya magana ya ce inna shani aka huwa al'abatar wa zalika hina mata ibnu rasul sallallahu alaihi wasallam ibrahim lokacin da dan manzon Allah ya bar duniya ya mutu wanda ake ce mai ibrahim fa dhahaba abu lahab ila al-mushrikin sai abu lahab ya tafi zuwa wajen mushrikai wa qala yace yace batara muhammadun al-yawm al-layla yace batara Layla laila yi annabi ya yanke an yanke shi gaba ɗaya ba wata an mai asar ba da haihuwa an yanke gaba ɗaya an yanke shi ba magana haihuwa wanda aya ya ma ya mutu wa anzalallahu ai fi dalika inna shani aka huwa abada ya fito ko nihayatu karshen abu na a wa ta yi wani ne kuma wannan bai wannan ba shi da wahala ba lokacin da shi ne baya da yawa wannan surar ne kawai da abin da ne, lin nan za a yi da insha Allah ko muke da yawa wajen da gobe wajen ila wata da zafin yanzu a da nama mun tsaya wajen ana mutuwa ba na tunanin gobe za a kawo shi insha Allah da ni magana da su a ba je mu yi magana ba muka ce idan littafi ya zo na da hijja shi za mu aje za mu dingina wannan goron mu aje sai da yi a wannan mu dora to insha Allah gobe littafin zai zo to shine yanzu bari mu samu wani da sauri malam zaniya zai ce kuma ba kyauta ba nihayar قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع وأن بريرين نمر الله صلى الله عليه وسلم يأتي رماه الله أي رمى أبا لهب بالعدسة saboda Allah tabaraka wa ta'ala sai aka kawo ma da Abu Lahab yayi wannan magana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefe shi ya jefe Abu Lahab din da wani ciwo da ake cewa al'adata shi a ƙasar nan kamar ciwon annoba ne ga can ƙasa maradun ne min al'amradin fattaka al-ma'udiya allati tushabbihu ta'u ciwo ne daga cikin irin ciwon nan masu fatattaka jiki sannan kuma al-mu'diya wanda in ka zauna kusa da mai ita kai ma za ka dauka shine mu'diya allati tushabbihu ta'un wanda suka kaba da ciwon annoba gaban ya fi korona ciwo ciwo ne wanda ya fi korona to za ka sai aka jefa mu Abu Lahab wannan mummunan ciwo ya saka rasa yanda zai yi da shi faqatalahu har ciyen ya kashe shi falaqad tarakahu ai ba da mautihi talata yace ƴaƴansa nan an ce akwai wani nukta haka zo a rubuce da wannan fari makan da wannan kusan wani lokaci ana bugu akan yi kokari ɗan mai littafi adam yana ƙara mai wani abu sai ce amma saboda ma'ana ta cika ku koma ƙasa ku gani ya ce ba ya bil asu haka wurin yake da aka yi wannan duban fili ne a wurin kuma ga jinnan ta ya zama maful ba da mautin yi talatan to akwai wani abu da suka yi sai ce wala alla takmilatuhu watakila yadda za a cika magana shine sai a ce falaqad tarakahu auladuhu ba'da mautihi sai mu ce ni ba'da mautihi kaga ba'da mautihi falaqad ko kaga ya fice ka dan jumlar da suka hatta ya taqima ma'ana har dai ma'anan ta tsaye daidai wato ƴaƴan shi sai da suka yi banza da shi kwana uku ba wanda ke iya zuwa kusa da shi bayan da ya mutu saboda dai yayi wari ko ya ba ma dafa nako har da ba su rufe shi ba har sai da ya wari ya buge komina duk wanda ya biyo ta hanyar wanda ya biyo ta layin sai ya ji wari da ga warin mutuwa warin ga an shi yana mutuwa sau a kai shi wari tun mai wulakanta ba mutuwa in mutum ya mutu warin cika subhanallah yana iya kashe wasu ma warin mana abin nan ne wata rana da wata jana'iza aka yi sai warin na aka ci aka yi ta daga wata da aka yi ta wasu da aka zo wajen sallan nan wannan wani sai da suka sa mutum yana jin jiri kamar zai faɗi aka ji aka kai ba an gama masu ma'aikatar suka ceto jama'a wannan yin gawa fa da aka kawo yanzu kowa ya je samu fitness mai kyau ya sha gwangwani biyu ko uku kawai ka je ka sha gwangwani biyu ko gwangwani uku kuma idan ka je ka sha gwangwani biyu nan ko uku to ba da daddare sai ka nemi raure dan in ka fara wani 15 stream stream stream malam kana abin da ka fitar irin warin gawan zaka ji a da ka fitar gom sai ka ji warin gawan da ya fito zai waje ba a kwana da mutum a yin wanda ya je ya wannan kada ya fiti iyalin ka ya san dama ka je ka ka rufe gawa mai irin wannan warin ka sha wannan madara ka ce masa to yau ni da ku wada wada wada mun yi ban kwana ina zaure yau za a yi bama bamai a zaure ba ta wallahi za ka fitar da su za su fito sosai saboda duk abin da ka ba da kaji dararam dararam dararam duk warin gawan nan ne zai ta fita ta wannan madaran da ka sha ita ce maganin wannan duk mutumin da ya je sha warin gawa to masu aikin matsawarta sun ce maganin ta kawai wanda yake mashuri ka nemi madara gwangwani biyu ko uku ka shanye su lokaci daya kuma ka jira sakamakon an jima da daddare kaga wannan a kaga musiba ce Allah da ka samu dozan Na haka wannan da ya haka aka ajiye su kwana uku su ba wanda ke iya zuwa wuri. shi ai wa kana quraishun tattaqi hadhihi al'adata quraisha ma suna tsoron wannan ciwon sosai a lokacin an san shi kama tattaqi ta'un kamar yadda take tsoron annoba hatta kala lahum rajulun min quraish har sai da aka samu wani mutum daga cikin quraishawa wayi ta ko ta ina ya samu ƴaƴan shi yace wai hako ma ya ce kai tanku alatar ta hayani alatar ta ba kwa kunya an na aba kuma kadin tan na bai hilatar fadani ya ce yanzu ku ba kwa kunya a ce baban ku bai shi yana kul musawani a cikin gidan shi ba za ku je ku rike shi ba kun yi masa magana faƙala sai suka ce inna nafsha ai adwata hadhihi alqarha suka ce mu muna tsoron wannan ciwon kurajen nan da suka fito mai a jiki kada sun masu kama mu Ya sa muka zuwa fa qala in tariqa fa ana kuma. alayhi ce to ku tafi zan taimake ku ni na san dabarar da zan yi a zo a daukai a raba shi da cikin gidan nan dai a fara daina jin masifa ya suka tafi ai ya suka tsabin nan suka taho wallahi ma ghassala ma wallahi ba su wanke shi ba wa zai wanke shi illa hadafan bil ma'i kawai shi ba su kai daga nesa ne su ka yarfa mai ruwa suna fesa mai suna suna yayyafa mai ruwa daga nesa nesa ba haka nan suka daukai fa asna du ila jidari suka daukai suka jingine shi jikin bango sun maraka muhu bil hijara suka tattar mai da duwatsu haka suka wawwatsa mai ruwa daga nan suka daukai suka tusa wa mai kenan amma ma hadata li zaujatihi amma abin da ya faru wajen matai shi kuma فسوف يعطي في شرح آيات السورة والمنزل في شرح آيات السورة شرح معاني من آيات السورة المسجد والنى قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب معنى تبت أين معنى تبت أي هلكت هنا وتتهلك تماما وقال مقاتل خسرت تعتابي تاي أثار وقيل خابت تعتابي هنا وخص اليدين بالكبار عن هنو أن أكتي السباب أكتي سبت لأن أكثر العمل يكون بهما ومن مثل يوجد أيضا مثل زي ده هنوان وقيل المراد باليدين أن نفسه أنا نفسه غير ما كما في قوله تعالى بما قدمت يداك abin لنا ran هنو kawo ريني وكقوله أصابت يد الدهر يد الدهر kauli عن الزمن اللي يتمش وأصابته أي اليد المنايا أو يد المنايا وتهن متوى وحلقة مسكينة وتب أي حلقة قال الفراء الأول دعاء عليه لا كثير تبت يدا أبي لهب وتب نفركم تو الدعاء كم هن إن الناس سنها لكوه ألا حلقة هن والثاني خبر لم يرجع يا فرد kama ta kulu a halaka hullahu wa kada halaka Allah ya halaka shi kuma ya riga ya halaka ne na sabo ne na على رمضان على رمضان wannan shi ne abin nan ɗinsu aka ce ma arzana anhu malihu wa ma kasaba dukiyarsa ba ta ƙara masa komai ba sannan kuma da abin nan Thank zo Mm. saboda haka aka ce ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba aka ce dukiyarsa da abin da yake abin nan ba da abin da yake da shi na komi bai tsara mai komi ba nasa kudin da yake da su da dukiyar da abin da yake aikata na sana duka babu amfani ba yana tara da kudi yana da arziki yana da mutane yana da kaza babu komi da wannan abin zai tsara masa babu abin nan ne babu komi shine na aka ce ai ma da fa'anu ma halladi min al-kabair babu wannan min al-kabair ya ce wannan abin ba zai tare mai komi na abin da ya sauka gare shi ba na azaba wa ma na zala bihi min azabillah da abin da zai sauka gare shi ko ya sauka gare shi na azaba Allah ma jama'a min al wa ma kasaba min al-arba'ati wal ja duk abin da yake da shi na dukiya ko abin da yake da shi na riba da ya na kasuwanci ko abin da yake da shi na faɗa a cikin al'umma duka wannan gaba ɗaya? da amfanar da shi komai bai wajen tare mai azaba Allah ka tare wannan ko yana nuna mutum wani abu kada mulki ko dukiya ta rubi mutum ya take ta doka Allah radda azaba ta zo wannan abun ba zai magani wurin Allah ta bara ko ta da mutum zai iya ganin cewa suna da abin nan ko mutum yana da fada a ko yana da iko ce su fa da abin da suka so dole a yi har wani ma yaje yana izini yana kallon aya qur'ani yana cewa na kai magana qulillahumma malikal mulk wannan tutil mulka man tasha wa وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير yace shi da ya yake wai idan musulmi na karanta wannan aya a ce qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha yace bayan su yanzu suna a Najeriya suna kwace daga wanda suka ga dama su wanda suka dama a ce an wane ya ci zabe su kwace su ba wanda bai ci ba to kuma wannan aya fa shi da ya ma abin yake ba shi yake ne shi bai san abin da yake cewa ba وقال مجاهد ma كسب أي وما كسب من ولد وولد الرجل من كسبه ya samo na ƴaƴa, ƴaƴan mutum ko ana cewa min kasabi shi yasa ake cewa muka ta muna ta karatu ranar juma'a cewa baba ya dauki dukiyar ɗa kawai ya ɗi ba ba wani abu ba a taba shi ba a ne wani abu saboda waladihu min kasabi al nan da wannan gashi nan ana aka ce ai duk zakara dukira a ibn mas'ud an ambato daga Abdullahi dan Mas'ud anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ila al-iman yayin da annabi ya kira mutanensa zuwa ga imani qala Abu Lahab sai Abu Lahab yake cewa in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan yace in dai abun da dan dan uwana yake faɗi gaskiya ne na wannan abu da yake jawo in ba imani ba kaza zai faru fa inni abtadi nafsi yawmal qiyamati min al-adabi bi mali wa waladi ya ce to duk ma abin da zai faru a lahira wani aka je lahira to shi da dukiyar shi da ƴaƴan shi sun isa duk abin da za a yi ma ya farso kan shi ya ce wai dai abin da ɗan uwan shi ke faɗi da gaske ne to in an je lahira shi zai fanso kan shi daga azaban nan da dukiyar shi kuma da ƴaƴan shi فأنزل الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب ذاك سوف دونا دوكيشي da abin da ya samu din na ya'ya ko na kaza ba za su ƙara mu amfanar da shi ko bai ba ƙarya yake yi da azaba na can ma yana shafe shata ba wani abin da zai kwato shi da fito ko da ka wannan shi ne abin da za a kalla ina ne sai su lanaran da ta lahaba zai shiga wuta ma'abuciyar wannan wuta ma'abuciyar horuwa ga falfala take yi wal ma'ana sayuslihi Allahu naran za ta shi'alin wa tawakkudin za Allah zai shigar da shi wuta wadda wutan nan tana ci tana huruwa wa hiya naru jahannam ita ce wutar jahannama amana Allahu wa darana wa imra'atuhu hammalatal hatab sannan ai wa tuslim ra'atuhu ai imra'atuhu naran za ta lahabin aka nan matar shi ma za ta shiga wata wuta ma abociyar wannan zabalkala wa hiya ummu jami'a ita ce ummu jami'a. bintu harbin ukti abi sufyan ita ce mun faɗi ta can baya wa kanat tahmilu al-aydadna wannan al-riba wa shaw tana ɗaukar irin wannan kaya wata irin kaya wadda ta shahara kasashen laraba irin wanda in mutum ya taka ta din nan mala wannan ne ita take ɗauka ta za ta jefa akan hanya da sauran kayoyi irin na wanda za su hana mutum wa tatrahu bil layli ala ita jefa su da daddare akan hanya ala tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam كما قال ابن زيد والضيف والضحاك والربيع ابن عنس ومرة الحمداني بكافة سكتي وقال مجاهد وقتادة وقتادة والسدي سوكو أولنا سكتي إنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس أي كنت تنا ياود النميمة تيني a cikin mutane ta je ta faɗi wannan magana a nan ta faɗi wannan magana a nan ta faɗi wannan magana a nan ta haɗa faɗa a can wal arabu ta ƙulu fulanun ya haƙabu ai ala fulanin iza nan mabihi larabawa a harshen su sukan ce fulan ya hafafu ko ya hafilu yi ala fulani ko in yayi diban ta ne yana annabi mancin sai a ce ya hafilu alai ya fito shi ba za ka ce mata hammalatul abun nan ita wannan dai kenan wa qala sa'id bin jubair ma'ana hammalatul hatab dinnan wannan ma'anar shi annaha hammalatul khataya wa dhunub tana daukan kurakurai da laifuka ko kowane laifi ma ta yi كما في قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فأنا تاشا القيامة وأنا تسكتوا تاشا تاشا أكا تاشا سنيبا ديديبا وأنا لا تاشا سنة أو كده لنبانسا أكم بعين وقيل المعنى حمالة الحطب وحمالة الحطب في النار يتولى يتولى ما تم يدوك وانا سروط سنة شنو قال ابن كثير يعني تعمل الحطب وتلقي على zawjiha da ala ma huwa alaihi aka ce san ma za ta rika ɗaukan wasu kayan kirakiran wuta ko kayan wuta tana kara ma mijin domin mijin shi ya ja mata to ita ce sai a bata wani abu da za ta rika kara ɗauka tana zuba mai abun nan ba aihuwa fi fatakuna yawmal qiyamati aunan alayhi fi azabihi fi nari jahannam sai ta zama a lahira kenan ita za ta ƙara taimakawa wajen ya kara jin azaba ma shi mijin saboda ita za a ba ta wasu abu gaban ta da ba tana ƙara zuba a cikin wutar da mijin zai sha azaba azanan lahu a jaran fi jiliha hablum min masal aljid al'unqu kenan wuyanta wannan wuyan na ta shine ji wal masadu alli alladhi ay taftilu bihi al wato shi wannan an abin nan shi ne ake cewa igiyan kaba shi ne wannan igiya wannan gaba ce wanda ake saka ake tukkawa tukka abin tsuntsu tsako eh, to wanda ake tuka igiya kaba igiyar da ake ɗebowa in za a yi za a tuka igiya a ga kasan tuka ko to ba sakawa eh, ya ake ce mishi da turanci weaving da wanda suke yi mata ba ta suna saka da da tuma kasa ba kafin tuma kasa ko bai eh, tuma kasa za a tuma kasa ehe ehe yawwa <laughs> wannan tsinken da suke yi da gobe shi na shi wai na to ga sunan kawai saka tun da kuma yi na eh akwai kuma ɗan ƙarami a mai haƙori eh, akwai kuma wannan tsinke wanda suke da tsinke shi wancan za a yi wannan abin za a yi kuma ƙasa ai shi in ana yi da kwarance shi ne za a yi rigar suwaita ko za a yi rigar sanyi ko hular sanyi ta yara da ta amma shi wancan tsinken mai wanda ake da shi shi kuma ƙasa ake da shi to ka san kuma ƙasa inda dan bono mai kuma ƙasa <laughs>

da ba a kai da akwai mutunci ke mai na kula kawai ga ta tsirara da ka so to wannan amma da haka mai gida ba a abin gaskiya da can malam ma sun yi bauta amma ka ga ne tsirara da can kana mai gida ko a cikin gidan ne za ka ci abinci ba yadda za a dauko ma abinci wai haka nan da kullun na haka nan sai an dauko shi sai an dora bisa faranti ba a sa bisa faranti sannan a dauko tuma kasa a lullube abincin mai gida ne ko dole ya da su ji tsoro ana aja wuce da kwa zai bawai wallahi ga abincin mai gida a bayan wani zai fito walwal wani ba ya fada jiki kawai a da abincin mai gida wa abin ai wasa da shi a sa a cikin kwanoni a ɗauko a sa a faranti in aka zo ba ta gida wata ɗiyarta ta ɗauko abinci ta aje ma ba a sa shi a faranti nan ba sai sai wata duka wallahi ta dawo ta ce abincin baban naku kika ɗauko kika sa ba ki dora akan faranti ba sannan ina ma kasan da ake rigewa kika ba ki ba ma kasan ka ji ɗin ita ce za a ma amma yanzu ta kai da ba ka ce daidai kuke yanzu fa mutum zai iya magana kawai wani ta shi ce kaza ne ta ce wala ƙarya ne ko to na ba kuma ba kuma mamaki ma tun da kun za a ce muku ƙarya ne ba eh? ku ga wani ne ce nawa ma aka yi ba ta kai magana da cewa wallahi ƙarya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na da ta mace ta matarka ta kura ma ido haka ina wallahi kana kawai ta wajen in ta zo a zuba ganin ita take da gaskiya in ka hau ka fara faɗa a kai sai su kawai zai suna ta kuka tana da abin cewa tana da gaskiya amma ba ba ta izini ke magana ba ta ce ma ta ce ga yadda abin yake wallahi kuka za ta ce ya dai kawai ka in ka ga ta yi kuka ta yi kuka ko ka ban maganan daga nan ko kuma ka zo wani lokaci ka ce nan nan na yi ta magana ke ta kuka ya al'amarin ne yake ne wata duk da haka ne ta ce a bar shi kawai haka nan Allah shi ya san daidai a bar shi haka kawai ya yi na gama ma ba su kuma ka zai kare ni sai ba a bar shi haka a tafi a haka Allah ya ruci zuciyar ka dai kai amma yanzu cewa za ka yi ko laifi sai ma aka ce ta ba baka hakuri ta ce tun da dai an ce ta yi laifi ita dai za ta baka hakuri ba fadan ta yi laifi ba amma ya hakuri ba fadan ta yi laifi ba amma ya hakuri da ce kuma ko wata ce bayan nan kuma ma dama kuma in ko za ka hakuri ba to ni ne abin da na sani ba ka da wuta ba ka da aljanna kuma Allah ma da yake da wuta yana da aljanna an mai laifi an ce hakuri ya yabe balle kai kuma ban zawo bi da yin sa domin aka ce balle kai ne ake nufin aka ce balle kai ba ƙara sa wuce aka ce. na? sai ka da martani ka buge ta

kana jin wani fa da ya je mai yace ya yi hauka da azumi ne da gira mai yace da ya zo ba da mata na cikin ta yace bakkara ta ce a a ba ni ban je wa'azi ne za ka yi man duk yace to ai wa'azin nan ki zauna na ki ji mana wannan abu ne sanan ne ko cikin azari ga abin da ka ga yace azari na haddace shi a islamiyya inda shi ne wa'azin inda shi za ka yi kada ka yi tun muna islamiyya muka haddace shi ita yau ba wani wa'azi da za a yi kawai ta ce saboda haka yau sai dai a ga abin nan ba wai an ci abinci gidanta ne wai me yasa aka dauko abinci? ya ce to tun da ke ba kace ya ce bari bari ba wa aji ko ta ce ba wa zuwa aji zai wata ta hada ta hada ya ce to shi ke da eh shi mai ta dawai yau ta dawai ta ƙara motsawa wajen bango ta ci gaba da tsaye ta ƙara ta ce ta ce wallahi wallahi ta ce eh, ta ce ka ko wanda ba ta da tarbiyya ta ce a dai gano wanda bai da tarbiyya ta ce to ta ce da ya tashi ya ja ta jefa ta cikin bango ya dai ba kashi ya balle to kaga daga nan shedan ba ya samu wuri ba ya ce kuma wallahi bai kyale ta ba daga zai kara kai wata bugu da ta gai haza ta ta mutu wajen da gudu ta rufe shi ta waya wallahi ne kin kare ba ba da to kaji ba a abin da masifa ne ai ba an wata su a fata musu ne matan mutum ba a ce abin nan bai shi ne shugaba Allah ya bambanta shi ne shugaba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم amma a ce an zo karatu a ce daidai ake amma mace what a man can do a woman can do even better so a kokariya ne wannan magana kuma a gwada abin to saboda aka dai wannan shi ne ina ne saboda aka da aka saukar da wannan aka ce ita za ta samu wannan masifa yani a na ɓata ma abin ko a ina muke shi ta ake fi jibiha hablun fi a aka ce unkuni. ne da haka wa gairuhu hada fi duniya nan a nan duniya kenan za a yi mata wannan ita ta kasance kana to ayyurun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil faqr tana aiban ta manzo Allah da talauci cewa ba shi da komi to na ko na za a samu wanda bai da kuɗi kuma yanzu mutane ta ke kallo wai ya tahtaqibu ai tahtaqibu fi habli في حبل تجعله أي تغلقها أي وخنقها الله به فعلكها saboda haka tana zuwa tana ɗauko tana zuwa ta ɗebo itace da wata igiya da take sawa ta sa a wuya sai Allah ya shafe ka da wannan igiyar ta mutu wa huwa fil akhirati hablum min nar al akhirah kuma igiyar wuta ce ta kai tsaye wa qala mujahid wa urwa ibn zubair huwa silsilatun min nar wata sarƙa ce ta wuta ta da hulufi fiha لا أتا تدخل فينا تدخل في فيها أي وزاعة نيامة ونئيين تتكم باتي وتخرج من أسفلها أفتر بيتة تتأتى دبرا وعن الثوري التي هو قلادة من نار طولها سبعون جراء وتسرق أتي سوتا لا أتا مثلا من قيامة أوية أو من نسرق جراء السبعين أعلن الله وأجارنا وآخر ابن أبي حاكم وأبي زرعة أن عند أسماء بنت أبي بكر أي رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب يعني أن سورة سوكا أقبلت العوراء أم جميلة ولها والولا سيوانا ماتا واتو أوراء أم جميلة تزوية تنا ويل ويل إذن تنا على كتا وفي يدها فهر a hannunta akwai wani katon marmara katon dutse shi ne farun gashin alfaru ya ridawa wani ya kulu muzammaman a baina wa dinahu kalaina wa amurahu asaina yadda ka sa haka ta tattana cewa muzammaman wai annabi abin zargi ne sun ƙi ba za su bi ba ودينه علينا الدين بلا با وأمره عصينا الأمر المؤمن بلا أيضا حتى تلك يا ودود إذن جاء إلائك بلا أيضا كان أنسو كان سورة كم مشين لا مبين على حد قولي هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وما هو أبو بكر النبي أنا مثلا مسلاتي أكذبت أبنان تاته هذا سيدنا أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال رضي الله عنه قال عند سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يجنت قال يا رسول الله قد أقبلت أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبلت وأنا أخاف أن ترى فقاتنا فتان مومن لا tsoro لك ta zo daga kaɗan kafin nan da murgujejen dutse kamar ta hauka ce tana zuwa fasawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله إنها لن تراني لا تجنبها قول أزور لا تجنبها وقرأ قرآن daga na annabi sai ya ɗauki wani ɓangare na qur'ani ya karanta kaga ba abin da zai karanta na nuna cewa qur'ani ko ina in kana cikin wani hali kana iya tawassuli da shi ya karanta qur'ani ya kasan wanda ya nemi kariya wurin Allah qur'ani na kariya kama qala ta'ala wa idza qara'ta al-qur'an yayin da ka karanta da na ja'alna bainaka wa bainal ladina la nuna bil akhirati hijaban mastura sai mu sanya tsakanin ka da wanda wasu su imani da lahira ba sa wani shamaki wanda ba a gani a boye yake shamaki su ba su ganin ka ta dalilin an sa wata katanga kuma gashi ba sa ganin katanga kuma har gobe ka ne fa aqbalan hatta waqafa ala abi bakr ta tawo da tsaya wajen abubakar ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر على بعض فقالت يا ابا بكر جئت يا ابا بكر اني اخبرت ان صاحبك هجاني سوى لاباني يا غوما مسلمان كيا جاجين يا جاي من يا يعني من زمبو انت زمبو كو زمبو منين زمبو مالا هو مالا مسلم ده مين ايه زمبو يا ولد ايه كده زمبو ايه زمبو aji sharri a ba kadari ba ka ce ba ai sai za ka faɗi ba mhm. yawa a wani kalmomi marasa kyau mu faɗi maganganu na rashin mutunci ka zuzzuba mai abin da ya faru da wanda ya jin ba kai da kwato ka zuzzuba na yawa ta zazzafe sai maganganu a kai to haka eh, eh. to haka saboda haka sai ta ce wai annabi ya yi mata haka to annabi ne zai wannan sallallahu alaihi wasallam shi da hali tun yaushe ma aka yi mai abu ya rama ma balle wanda ba a yi ba ma ya ce mutum ya yi mata wanda duniya ba ta gani iri shi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka da ta faɗa ta zai dinga abu da ya ce a'a bai yi wa annabi bai yi wannan ba Qur'ani ne ma duk ma abin da kika ji ba annabi ne Qur'ani ne saboda haka ce a ba babu alam tara ruwais fa kala, yace qala la wa rabbil bait yace yace ina rantsuwa da ubangijin wannan ka'aba ma hajjai ne ba zai yi miki wannan magana ba ba miki ba qultu malamin yace wa sadaqa abubakar ai ko haka na ai na to ai number za ka kalla ta da aka ce ma hajjai din to sai na yi kasa number qultu وصدق أبو بكر أن أبو بكر يهدى فيها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدها النبي بيمك ولا ذنبوب بيمك ولكن الله تعالى الذي أنزله أنزل السورة الله دي أبطل كده سورة أي كلمة عمل البني شنو يجي نبي تنك دوني يجي kusan mutane yawanci wani washi ba karatun zai kalla ba zai tsaya ya kwance ya shuru ya ce to yanzu malam ina da tambaya a can annabi ya ce kaza a nan kuma abubakar ya rantsa ya ce annabi bai ba kaga daga nan shi ne ya gane to shi ne malamin dan ka a shiga nan ya taro mutane wani ana karatu da shi sai an rike hannun shi an sa mai da baibayi ana taimakon shi da ne kai inda za a ba za sai balle ko a hanya wani wuri to shi ne nan fawallat sai ta juya baya wajen ta kolo قد علمت قريش اني ابن سيد ابنة سيد اي سن ربا واسوسني كما قران يا ولا كان تأتي كذا أتي كذا اي سن ربا واسن بيسو قبل سوتي saura ka ba wani abu dan an je دن ان ya faɗi wannan da zai dame ta kenan amma ala haddi qawliha qul wa fi riwaya lil hafiz al bazzar fi akhiriha yake cewa akwai na shi ma na uku ala shaukani ai wannan shi ba komai akhrajahu al bazzar bi ma'ana wa qala nana la musu أجر والآت من هذا الإسلام قطع القدر كل من سوى أو النمر ومن ناتشي أبو النمتشي فلما ولت قال أبو بكر أي للنبي صلى الله عليه وسلم سيحن النبي سيدنا أبو بكر يسمع النبي ما رأتك بتجنت بتجنت وكنا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ملك يذكرني أي حتى ولت wai wani mala'ika bai gushe ba yana rufe ni har ta juya baya mala'ika ne kawai sauko daga sama ya tsare ya rufe ni kawai ta tafi ta gama ta makance wannan kuma duk Allah ya nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ka ba sai an ko mala'ika ko an yi wani abu ba ra'ayi amma da nuna girman manzo Allah wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa sadaqa rabbuna azza wa jalla Allah ya yi gaskiya da ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin lalle waɗanda suke saba ma Allah suke saba ma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan suna cikin kaskantattu wulakantattu a lahira a abin Allah wa ja'a a kai zuwa wannan sai a tsaya Allah ya sa gobe wancan ya zo sai mu sai mu ci gaba da shi ba wai kuwa ci gaba da gora wannan ya yi ta gora sallah insha Allah ko ba mu gone wannan ka ga cin cinye wancan Allah ta wani da rai ka kuma kowa da rukun mu maso ba alaikum assalam na'am kana ganin eh banjuwa shi abu lafi saboda ne eh yana da kudi dai lokacin da kudi ne da kama lokacin a lokacin wanda yake da kudi ya zai gina gida ko in daga kaga masu kudi wa bai tarke gina gidajen su ba babban mutum ne dai amma ai akwai na gaba da shi manyan manyan kudin shawa a cikin lokacin sai dai shi ne kawai da yake tasbiri amma ga shi ma yana cikin bakwannin sa kuma bakwannin nasa akwai masu karbi lokacin to kaga wani lokacin aka zo aka ce maka mutane galibi kabiliya kalbiya nan a wannan kabiliya kabilanci na jama'a na abu ne yakan sa yanzu mutane in duk kansu daya duka yan gida ɗaya ne a samu wani wanda yake a tabibi ne ya damu mutane kuma sauran yan uwansu kyale su yana taimi amma ba wai dan bai da ba wasu masu ba ne a kai alayyar ta halin ne ko ma dai mu ne mu dai ba da wani mahimmanci ma a sun gaba ɗaya wurin mu balle ma mu gane ko shi ya cikin larawa ko ina gidan da ke duk wannan mu bai dame ba tun da dai ke ne ba gwamnati ina da yawan da wata daraja ne a addini ma sai mu damu da mutum ina ne su mu ba ma san wata alaƙa mu da kana ganin ma faɗa da dan ka zo ka zo da wuri wani yanzu surar ma kan shi da aka ambace shi ba ke son karanta ta ba dan yanzu ba a zuwa yanzu nan a ce mamaci ya mutu ka ce mu karanta tabbar ya da ila kaba uku ya kuma mamatan nan su wanka amma ba sura wajen ta qur'ani ba to amma ka karanta tabbar ya da ya da ko kana ka gwada wani sati ka zo ka ba labari yadda ka yi ko ba zai ba ko to me yasa saboda tunani ka to kaji ma ko kaji da aka zawo zuwa tsallake daji ba a san ba ni kasan karanta ga wani wannan da yawa mutum wallahi wani lokaci ko a zalla ji ma ina zo da tafi na ji kamar mutane ba za su daji ba amma qur'ani ne ba a sa ba za a karanta shi ba amma dai mutane yawanci da wahala ta ji wani ana magana cewa in dai ba yana jin wato yana son ya me yasa ake magana ne in dai ba mutum yana son ya nuna irin mummunan abin da kafirci ya yi ba ya ce ai kamar tabbat ya da ya karanto ta da wahala mutum ya zaɓi surar tabbat ya da ya ce ita na daga cikin surorin da yake jin daɗi sai ta karanta a wajen karatun shafi idan yana so kawai ya faɗi ya ji makafirai kawai in kafirai sun ba shi haushi ya ce bari ya ta karanta ta amma dai mutum ya zaɓe ta cikin surorin da ya fi so ya ta karanta su sallar da zai ce tabbat ya da alƙa ba kowa ke yi wannan ba amma ƙur'ani ba dai saboda abin da ke cikin sa saƙon ba mai daɗi ba ne ba a ba kika zanta ta ba in ka hada da surutun eh ok sai su mata ta ce to su yawon da ba da ta da ke ba su zanta saboda suna ganin sauran sura ta faɗi abubuwa marasa daji Allah tsare amma ne ko ina mutum zai karanta amma akwai surorin da mutum zai ji ya fi jin daɗin karanta ya fi so su ko haddace ne zo haddace abu jin na iya haddace su wajen haddace ma abu jin daɗi saboda surar da ka shiga dama su zaɓar ɓace wurin ka tana son ta kana yawan karanta ta dama sun ma kan hadda a ranar lokacin da ka zo hadda ma ta nima so in ta haddace amma wanda ba a so na Eh. haka ne gaskiya a dama shi ne ba ba ne kawo kisan yana da mai tuwa sosai na ana wani ce wani idan mutum kan tasirin zuwa ƙarshe zai iya cewa amin a ba ce ba cewa yawai wani ya ce idan aka karanta sunan zuwa ƙarshe mutum zai iya cewa amin ba ce ba wanda aka ce a ce amin to an kai karshen ta ta sura a cikin da karanta ta kai karshe a ce amin ta so da fatiha amma sauran surori ba ce mai ba cewa ya wani in ya karanta wannan suran tabbat ya da abila adu wata saboda abin da ma'anar to wani an kai zai ce amin a karshe amsa ita ce a'a ba a samu ba na ya ce yanzu Allah ya musu abubuwan da suke hana karɓar addu'a a wannan ba zai yi wai sai kuma cikin wannan wabu sai cewa wai a faɗi mawana wanda muka faɗi cewa suna hana karda da a gaya musu ai ba za su gan suna nan cikin wancan littafin lokacin da muka karanta sharhu wannan kishin muslim sai da ya kawo su gaba ya ce ga abin da ke hana karba ta ya ce mutane da yawa suna yin addu'a amma su ce ba a karba to akwai mawana ne ga su mawana da sai ya je ce ga sunan abin da aka wajen guda kawai ina za a iya tafi su yanzu nan sannan kuma cikin wajen da sauyi su ma ya kawo su da yawa cewa ga dalilan da suke hana a tafiya da sau da aka mutum ya ɗauri wancan ya koma ba komai ba ne za mu tafi za mu iya rike yi ba zai yi ba na alaikum salam eh eh zai iya yiwuwa ko kuma lokacin da aka yi a aka taso tun da mutum ce dauko kamar yanzu misali sai da ya dauki wannan magana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sama a ya dawo da ya dauka ba zuwa ya ba su labari ba suka shirin bi ba kowa zai faɗa abin da ya faɗi a wannan wurin amma kaga shi za a dauka matsayin jagora wanda ya dauko magana idan an samu asirin wasan shi ma ya yi ko ya maimaita ai zai iya yiwa abu ne mai maimaita ko ko ba abu da din ya mutu ai su ma wasu wani ba wanda kuma ya mutu ya ci gaba da yi tare shi ma wasu nan shi zai fito ba kan wani abu kuma dan su ana tun da ta kafin su sai alkufru min ba wahida da aka zo wanda ya wani zai iya kwaikwayon shi akan wannan ya ƙara maimaita kuma abu ya ta maimaita akan mutane da yawa wannan duk ya ya muna babban abin kawai mummunan abin da ya faru shi ya kamata mu kalla na'am سبحانك اللهم ربنا والحمد لله نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد فاجر قلوبنا نحفظ معاذرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد كل السؤال جوابنا وإلى عمل عمل الجنة بنا وتوفنا عن تراض عنا احشرنا في جملة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريحه لان نجمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك